mu gaisa kuma a tunatar da juna abin da ya shafi wannan addinin namu na musulunci biyar ne ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas da ashirin da shida Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ce mu abinda nake son mu tattauna tare da ku a wannan zaman namu kuma a takaice insha Allah ta'ala shine darsa daga cikin suratul asr sura wacce take takaitacciya amma kuma sura wacce take dauke da darsa masu dindin yawa wannan sura Allah subhanahu wa ya ce ya buɗe ta da wani asiri, inna al’insana na fi husri, illa lalari na amalu wa amiru ƙwari haci wa tawakau bil haƙi wa tawakau bil ƙau. Sura ce mai ayoyi uku. A cin al’ur'ani babu ita ce surar da ta fi gajarta da ita da suratul kawsar kul ahad da tabbat sun fi su yawa haka nan suratul nasr ita ma ayoyinta uku idza jaa nasrullahi wal ana ruwaitowa al'imam shafi'i rahimahullah kamar da al'imam ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata laqafathu da a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata hujja ga bayinsa ba a ce suratu al'asir. guda ta ishe su a matsayin hujja Allah ya bude wannan sura da wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya bude ta da rantsuwa yace wal asr ina rantsuwa da lokaci al'asr lokaci wal asr Allah ya ce ina rantsuwa da sallar la'asar wal asr Allah ya ce yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar wal asr Allah maɗaukacin sarki yana rantsuwa da rayuwar annabi kamar yadda a wani wajen ya ce la'amruka innahum la fi takratihim ya'mahun kara ya faɗi cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce malaman tafsiri sun ambaci waɗannan maganganun na fassarar al'asr duka idan mun kalla za mu ga cewa al'asir Allah dai na rantsuwa ne da lokaci shi kuma lokaci wani tsari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi wanda abubuwa suke afkuwa a cikinsa a cikin lokaci abubuwa suke faruwa so daga Allah subhanahu ta'ala ya rantsi da lokaci ko lokaci ga manne ko kuma lokaci ke ɓantacce, kamar lokacin sallar la'asar Allah ya rantse da lokaci a nan kamar yadda ya rantse da wasu wakilan lokacin a wasu wuraren kamar misali ya rantse da alfajir ya ce walfajiri wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da alfijir lokacin sallar asubahi kenan wa layalin ashirin sannan kuma yana rantsuwa da wasu jarare guda goma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya rantse da dare ya ce wallaili idan ya rusha Allah yana rantsuwa da dare idan ya rusha idan ya lulluɓa haske ya zama an shiga cikin duhu wannan hari idan ta jalla kuma Allah ta'ala ya rantse da yini idan ya bayyana haske kamar yadda Allah subhanahu ta'ala. ya rantse da rana ya ce wa shamsi wa buhaha, wal qamari idza talaha ya kuma sake rantsewa da yini ya ce wan nahari idza jallaha ya sake rantsewa da dare ya ce wal layli ya yaghshaha kamar yadda ya rantse da hantsi ya ce wa duha duka wadanda adam gabaki ɗaya daga cikin malamai yana cewa wahalil waqtu illa umrul insani alladhi yaqdihi wa yufnihi ai lokaci ba wani abu bane face rayuwar dan adam gabaki da ita ce lokacinsa wacce yake ta karar da ita yana rayuwa yana rayuwa yana rayuwa wata rana sai a ce ba shi domin Allah ya sake nuna mana mahimmancin lokaci bayan ya rantse da lokaci ya kirga lokaci a cikin manya-manyan ni'imomi da yawa ɗan adam ya ce wallazi ja'ala al-laila wan nahara khayfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukur Allah ta'ala shine wanda ya sanya dare da yini su zama suna wakiltar juna suna wakiltar juna yanzu muna cikin dare bayan awanni nan gaba kuma za mu shiga cikin yini za mu shiga cikin yini sai Allah ya ce ya sanya dare da yini fatan su zama masu mamayar juna masu karɓar juna a aiki ya san yayi haka ne liman arada an yadhakkara aw arada shukura domin wannan jujjuyawar da suke suna karban juna a aiki ya zama aya ga wanda ya kasance yana nufin an yadhakkara aw arada shukura ga wanda yake son ya ɗauke su a matsayin wa'azi kai ya wasa da su kai ya ƙarar da rayuwarsa har ya karar da rayuwarsa au da shukura ko kuma ya nufin ya gode wa Allah wanda ya ba shi wannan rayuwa a wani wurin Allah ya nuna mana mahimmancin lokaci a matsayin wani abu da Allah ta'ala zai tambayi mutum a kansa rana gobe alkiyama kuma mutum ya yi da na sani a bisa takaci da wasa da wargi da yayi da lokacinsa bai ci gajiyar lokacinsa ba a duniya Allah ta'ala zai yi tambaya mai da an je lahira Allah zai ci awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru man tazakkara wa ja'akum an-nadhir awalam nu'ammirkum ashe ba rayar da kuma ba ku gwaggwadon lokaci ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara dama ta lokaci da muka ba ku wacce mai dau mai yi wa kansa wa'azi ya tintintini ya ci gajiyar wannan lokacin ashe ba mu ba ku ba waja'akum an-nadhir ashe mai gargadi bai zo muku ba ibnu abbas radiyallahu anhuma yace an-nadhiru abinda ake nufi da mai gargadin nan furfura wannan furfura lokaci ke samar da ita furfura lokaci ke samar da ita rayuwa ce ta yi tsawo an ci wani ɓangare na rayuwa to shi ke nan sai furfura ta fita to Allah ta'ala zai tambayi ɗan adam inda bai ci gajiyar lokacinsa ba zai yi musu tambayar da ba zai yi wa ‘yan adam tambayar da ba su ba ba ta buƙatar amsa daga gare su haka yake kama Allah yana cewa laqad amarnakum ma yatazakkaru fihi man tazakkara man man tazakkara ja'akum annabi mun riga mun yi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisansa masu yawa ya nuna mana mahimmancin tsadar lokaci cewa abu ne da ya wajaba mutum ya amfani da shi yana ɗaya daga cikin ababe guda hudu ma duk su ne da za a yi wa mutum tambaya a kan ranar gobe alkiyama la ta zulu kadama abdin yawm alkiyamati hatta Al'a an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an ilmihi fi ma bihi wa malihi min aina kasaba wa fima amtaqa za a yi wa dan adam tambayoyi guda hudu an umrihi fima afna za a tambaye shi game da rayuwar da aka bashi an baka shekara sha kaza an baka shekara ashirin an baka shekara ashirin da kaza an baka talatin an baka talatin da kaza da kaza matar da au baha, ko dai ya kai shekara ɗari ko kuma ya kusan shekara ɗari shi ne ake cin shi mu'ammar wani yi ne to sai an tsaye da mutum kun ga ita ce waccan tambaya awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nabi sai an tambayi mutum an umrihi fi ma afna za a tambaye shi game da rayuwarsa yi karar da ita waɗannan shekarun da ya yi a cikinsu akwai watanni a cikin watanni akwai makonni a cikin makonni akwai kwanaki a cikin kwanaki akwai akwai awanni akwai awanni a cikin awanni akwai mintuna a cikin mintuna akwai sakwanni duka sai an yi wa mutum tambaya akai a cikin lokacin da aka ba mutum da rayuwarsa kuma sai aka kebe abinda malamai suke cewa Zikirul khas ba'da al'am lil inayati bi amri al khas an ambaci ga mamme, misali sai ka bada labarin ka ce kai na ga wani gida kaka can kuma sai ka ce kai na ga wani kicin kaka Kana nufin kicin na da wata yana da wata daraja da matsayi wanda sauran ɗakunan gidan ba su da ita ko ba su da su yasa sai ka faɗi gida bayan ka faɗi gidan gabaki ɗaya sai kuma zai kallo ka faɗi ne sai ka faɗi kicin saboda mahimmancin kicin shi sa annabi sallallahu alaihi ya ce wa an ni fima abla za a tambayi ɗan adam a game da ƙuruciyarsa samartakarsa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi lokaci ne tsada kuruciya za a tambaye shi fima abla a cikin ne ya tsofar da wannan kuruciyar tasa Allah ya ba shi shekara goma sha biyar ya tsallake ya kai shekara ashirin ya kai shekara ashirin da biyar ana ne ya kai shekara talatin ya kai shekara talatin da biyar har ya kai shekara arba'in hatta idan balaga a shuddahu wa balaga arba'in na sana ya kai shekara arba'in an cika masa halittar ta kenan komai nasa yanzu baya zai riƙa dawowa to wannan tsakanin shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in me ya yi a ciki ya ci gajiyar wannan lokaci ya yi hada alƙur'ani ya yi karatun alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani ya yi hadisin masu Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko masu Allah sama da shi na fassara alƙur'ani ya karanci fikihu abinda malamai suka fahimta a cikin alƙur'ani da hadisi suka sa a cikin littattafai ya kyautata ɗabi'unsa ya yi ƙoƙarin yin abin da zai shiga jiyar rayuwarsa sannan kuma wasu su ci gajiyar rayuwar shi ya yi abin da zai amfanar da al'umma ya amfanar da addininsa wallahi sai an masa tambaya game da wannan shi ne wa an shabadihi fi ma abla sai an yi wa mutum tambaya game da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nuna mana mahimmancin lokaci ya lissafa wasu ababe guda biyar ya ce irtanim hamsin abla hamsi ka ci gajiyar wasu ababe biyar kafin wasu ababe guda biyar ɗin su zama sun maye su a matsayin kishiyarsu ya ce abu na farko hayata ka kabla mautik ka ci gajiyar rayuwarka domin wata rana za a ce ba ka za ka mutu kullu hayyin sai ya mutu duk wani mai rai sai ya mutu kullu man alaiha fa'a duk wanda yake ban kasa to sai ya kai sai ya mutu to ka ci gajiyar rayuwarka kafin me kafin mutuwarka ta zo wa shababaka qabla haramik uciyarka kafin tsufarka kaga lokaci ne shi wa faragata qabla shughlik sannan ka ci gajiyar dama sarari da Allah subhanahu ta'ala ya baka kafin abin da zai shagaltar da kai ya zo ya shagaltar da kai ya maka yawa idan kai fira da mutane da yawa za su baka labari inda suna jin wasu suna ba da labarin yadda shagalatum shawaghil ababen da suke shagaltar da mutum sun shagaltar da su sai mutum ya zata ƙarya ne sai ya zo ya tsinci kansa a wannan matakin daga nan sai ya zo ya gane cewa ashe tabbas lallai yana cikin wani yanayi eh, mutum zai tsinci kanshi a irin wannan yanayi shi sa a wani hadisin manzo sani ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal farad ni'imomi guda manyan an yi wa mutane kama suna takaci da su suna watsi da su ba sa gane amfaninsu sai sun zo sun wuce daga nan kuma sai su zo suna neman su as-sihhatu wal faraghu as-sihha lafiya kaga lafiya wata aba ce mai tsada kuma a cikin lokaci ake yin ta domin as-sihhatu hadita ai lafiya wani abu ne da ke faruwa a cikin me take faruwa tana faruwa ne a cikin lokaci a cikin rayuwarka ba a cewa wani ya mutu bai da lafiya ai wana cewa ta ce ga wata gawa amma ba ta da lafiya ko kuma Wana ya mutu bara amma kuma yau gashi yana ciwon kai ko yana fama da ciwon ciki in ka ji ana maganar rashin lafiya ko lafiya to da ne rai ake yi walfara fara dama da Allah ya baka ɗaya daga cikin marubuta Abbas Mahmudul al yana da wata magana yana cewa da yawan mutane suna cewa suna zaton an ci alfara shine bayan mutum ya gama komai abin da ya ragu na lokacinsa shine fara yace a'a ba shi bane alfara abin da ake nufi da alfara tarari shine lokacin da ya fi tsada da ya kamata kai wani abu a cikinsa shi ake nufi da alfara amma ba ana nufin alfara waqfur raha ba ba lokacin hutu ake nufi ba a'a ana nufin waqtu faragin yajibu sadduhu bi amali lokaci ne da ake buƙatar ka toshe shi hatta wani aiki mai mahimmanci shine ake ce masa al mutane da yawa suna takaci da wannan damar da kake da ita wata rana za ta zo ta kuɓuce maka ka zama baka da wannan dama sararin da kake da shi zai zo ya kubuce maka mu suna cewa ni'imomi kana biyu akwai abin da suke ce musu anni'amul usul akwai anni'amul furu' ko kuma su ce anni'amul mutlaqa da anni'amul muqayyada anni'amul usul sune tuwa sun ni'imomi ni'imomi na tushi ni'imomi na asali waɗanda a ƙarƙashinsu ake samun tafi ko ni'imomin yan rasa daga abin da suka lissafa a usul akwai al'umma walwaka rayuwarka da kuma lokacin da Allah ya baka wannan ni'ima ce domin idan babu rayuwa babu lokaci to ba abin da za a iya yi bahaushe hatta rikicin duniya ma cewa da mere ake yin eh wayar cikin duniya da mere ake yi shi wanda ya riga mata shi ke ‘Yan uwa magabata sun yi maganganu a kan lokaci da mahimmanci. Al'imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri yana cewa al-waqtu talatatu ya ce lokaci abu uku ne ma'ahudun wa mashhudun wa maw'udun sai ya ce fal ma'ahudul amsi yau اليوم والموعود lokaci guda uku akwai al-ma'hud al-ma'hud wanda aka riga aka ganshi aka saba da shi shine al-amsi jiya kaga jiya kaga me ya faru a jiya wal akwai wanda kuma kake gani yanzu shine al-yawm yau ce wal akwai wanda aka yi maka al'akai alkawarin alƙawarin zai iya zuwa alƙawarin nan kuma ba wai alƙawarin nan kai aka wawa ba alƙawari ne cewa akwai gobe eh alƙawari ne akwai gobe ba kai aka ware aka ce za ka ga gobe ba gobe ke ne to jiya dai ta wuce yanzu ba ta ka bace fatakal amsi jiya ta wuce wala yustajrak ba a rasta jiya duk abin da baka riga ka yi shi jiya ba ya riga ya wuce wal yau fa huwa yau kake da ita ita kamar da ba dole bane ka ga gobe al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yana cewa kullu yawmin tatluqu fihi ash-shams يكلم اليوم الإنسان ويقول يا أي ابن آدم إنما أنا عليك جديد فإذا ذهبت an ka fala udu adadan shi ya kai ɗan adam ka sani kullum ni sabo niki ai shi yasa ake cewa dare da yini ake ce musu aljadidan sababbi kullum sababbi ne su kamar yadda ɗan dorai yake faɗi a daliyarsa yake cewa jadidai jadidain idza masaulaya ala jadidin adini ya hulil bina ga sababbin nan guda biyu da yi da dare da yini idan suka rika jujjuyawa kan wani sabon jinjiri da aka haifi wata rana jariri ango ne so ba ango ba wata rana jariri gawa ne so da ka babu alaƙa tsakanin jiya ka da yau ɗinka idan jiya ta wuce to sabuwar rana za ka shiga idan yau ta wuce aka zo gobe to goben nan ma fa sabuwa ce fil sau da ka shi yasa duk mai hankali idan ya tsinci kansa idan ya tsinci kansa a cikin yini a cikin ranarsa to ƙoƙari yake ga me zai yi a ciki shi yasa magabata ba sa wasa da lokacinsu akwai cikin tabi'ai Amir ibn kai. wata rana wani ya zo wajen sai ce ya Amir na ni, kaddim ni ya Amir sai ya Amir kullum na zo ne fira ba ka bari mai fira sai ce masa an siki shamsa yace to rike min rana inda za ka iya riƙe rana kacce ƙaru a tsaya mu tsaya cak mu zan yi maka magana amma ma damar rana na tafiya a ce ta bullo ana nan ana nan a ce ta ta yi istiwa'i ta kai tsakiyar sama ana nan a zo a ce ta yi zawani lokacin ya yi kenan ana nan a zo a ce a ah, ai lokacin la'asar ya yi. ana nan ana nan a ce isfarrat ta fara zama mai ruwan kwai ana nan ana nan a zo a ce a'a ai zarabat ta ma faɗi an shiga magariba to in dai wannan na faruwa to la ukallimuka kenan ni bin da lokacin da zan yi magana da kai to daga lokaci a wajen magabata wani abu ne mai tsada ba kamar yadda muke wasa da shi muke sakaci da shi ba malamai suka ce lokaci yana da wasu siffofi masu mahimmanci da ya kamata a ce ɗan adam ya kula da su ya aiki a kansu ya haddace su kuma ya riƙa tuna su na farko suka ce sur'atun ida'ihi lokaci na da taurin gushewa lokaci na da taurin gushewa يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا dan adam ya samu na bai san cewa da kwanakin da suka shi biya idan an a wata kaddara cewa an da rubutawa masu rubuta ba lissafin rubutun su zai canza zai yi shekara dubu ɗaya kaga za a sa ɗaya da sufuri guda uku amma idan ya kwana ɗaya fa yanzu lissafin zai canza za ka ga wata tara aka fara da ita ko daga nan kuma sai a kawo domin yanzu zai zama yana da shekara ɗari tara ne da kuma wasu abubuwa da za su biyo ba to da lokaci na da saurin wucewa yana da ban mamaki yanzu yaushe aka yi sallah babba yadda ka san ba a sati ba yana jin wani kina naman shi na nan a yanzu bai cinye ba wani an mai dambun nama wani kilishi aka mushi kila wani kuma an jajjefa a cikin kakide kakide kuke cewa kitse ko to muna cewa kakide to kaga amma yadda ka san ba a dade da yi ba amma yanzu fa muna muna neman yau mu da sallah kwana 25 muna neman wata guda haka ne ko lissafin yanzu abin da ke gabanmu shine azumin tasuwa da ashura nan da kwanaki hudu <laughs> usu'atun qida'i na biyu suka ce annama fata minhu la ya'udu wa la yu'awwad duk abin da ya wuce na lokaci ko ba zai dawo ba kuma ba za a musanja maka da wani ba shi ya wuce shi ke ya tafi kamar yadda Imam Al-Hassan Al-Basri yace inna ma ana jadidu ni sabo ne kowace rana sabuwa ce to shi yasa take cewa idza kana waqtuka jadidan fa khayrun laka an takuna jadidan fi kulli yawmin idan kwanakinka yininka kullun sabo ne to kai ma ana son kullum jaddid hayatak karka sabunta rayuwarka ta yaya za ka rika sabunta rayuwarka shi ne karfi ka na sako jiya ka yi ƙoƙarin ka tuba yau to shi ne wannan tajdidul haya kenan kana sabunta rayuwarka ko da yaushe kana sabunta rayuwarka ko da yaushe in mutum yana haka zai bi magabata sun buga mana misali a wajen cin gajiyar lokaci gaba-gaba annabinmu sallallahu alaihi wasallam da baki ɗaya rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makka ya yi shekaru goma sha uku a madina ya shekaru goma rayuwarsa da baki ɗaya ya shekara sittin da uku ne duk wannan gwagwarmayar da annabi salama ya yi shekarun shi sittin da uku a cikin waɗannan shekaru ashirin da uku na ƙarshe su ne shekarun annabta to a wannan lokacin ne manzo sama ya juya duniyan nan a cikin shekaru ashirin da shida ya kawo wani juyi tabo ya canza halin duniya ya canza tunanin masu rayuwa a cikinta a cikin shekaru ashirin da uku ya samu ya taso a cikin wasu mutane da ake musu kallon gaulaye wawaye waɗanda abubuwa na cigaban duniya ba a lissafin sati a wannan lokaci idan aka zo ana batun cigaban duniya ba a kawo ƙasar larabawa ba a kawo jaziratul arab ba a kawo biladul hijaz sai ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 ya canza wannan yanayin ya zama idan ana bayani akan duniya ne ci gaba a wannan lokacin ko kasar musulunci za a fara ambatawa Ƙasar da take da ta ƙauyawa ƙasar da take ta mutanen da suke rayuwa a sahara zafin rana na damun su, mahaya kuma. amma sai gashi yanzu sun zama malaman duniya shin gajiyar lokaci giduna abubakar radiyallahu anhu ya gaji manzan Allah sama a matsayin khalifansa ya shekaru biyu da 'yan watanni a cikin waɗannan shekaru biyu da 'yan watanni ya yi kamar da na karawa sun da gida biyu akwai arabu akwai arabu mubar larabawa rabi'a suka kafirce suka ce su sun ga ƙarshen musulunci tunda nan sama ya rasu kenan su sun gama rayuwarsu sun gama rayuwar musulunci suka ce ba za su yi musulunci aka samu suka ce su ma annabawa ne su suka nan da ƙakansu suka ce su annabawa ne aka samu suka ce a su ba su ban musuluncin ba amma zakka ce ba za su bada ba manzon Allah sallallahu kuma dama ya shirya za a je a yaƙi wasu kafarai a daidai wannan lokacin manzon sama ciwo ya kayar da shi har Allah ya karɓi kayansa na Abubakar saboda kula da lokaci da ba lokaci muhimmanci ya zartar da wannan yaƙin na Usama da ake ce masa jeshi Usama aka tafi aka je aka yi kuma aka ci nasara sannan kuma waɗannan da suka kafar can da masu ƙin ba da zakkar da masu ƙarya annabta duka sai na abubakar ya haɗa ya yaƙe su a cikin shekaru biyu da watanni a zamaninsa aka tattara alƙur'ani wuri ɗaya ta giduna abubakar radiyallahu anhu a zamaninsa aka fara shiga musulunci ya fara shiga ƙasashen eh, abin da ru aka je aka fara kai musulunci kuma aka ci nasara aka fara ma'arifin yarmouk duk a zamanin sai sayyidina abubakar saboda mahimmancin sanin mahimmancin lokaci da babu wasa da lokaci a cikin rayuwarsu ba su san latti ba ba su san a ce za a yi abu kaza karfe kaza ba a ƙara ba su sani ba su da wannan sagiduna umar radiyallahu anhu ya yi shekaru goma waɗannan shekaru goma nasa marubuta suna cewa da za a yi lissafin ayyukan da na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yayi a cikin waɗannan shekaru guda goma za su yi kaiwa shekaman yayi shekaru ɗari ne aka buɗe garuruwan Farisa wadda tana cikin manya-manyan ƙasashen mulkin mallaka waɗanda suke da faɗa a ji a wannan lokacin a duniya ga biladun rum waɗancan da sai na abubakar ya fara aiki a kansu duk zamanin su sai na a zamanin Sayyidina umar musulunci ya shiga turai ƙasashen turai a zamanin sayyidina Umar ibn al radiyallahu anhu aka samar da tsare-tsare masu ban mamaki na gudanar da gwamnati wanda kasashe da yawa na turawa sun zo sun kwafi waɗannan tsare-tsaren duk a zamanin sai na abu umar saboda sanin mahimmancin lokaci da kuma ba wasa aka riƙa yi da lokaci ba na Uthman ibn Affan shekarun shi 12 yayi a matsayin khalifin manzon Allah sallama shi ma ka duba ayyukan da ya aiwata. a cikin waɗannan shekaru 12 duk da a ƙarshe-ƙarshen khalifancin sa fitina ta afku munafikai da makiya musulunci sun zo sun kitsa fitina da rikici wadda har wannan fitinar ta ci shi kanki sayyidina Uthman ibn Affan ta tafi da shi amma ka kirga ayyukan da ya gabata a zamaninsa aka rubuta ƙur'ani kwafi bakwai a lokacin an ce rubuta ƙur'ani ba ƙaramin aiki ba bayan su ma da daɗewa akwai babban malami al'imamu malik ibn dina rahmatullahi alai aikinsa shine ne alaran mane shi ƙur'ani yake rubutawa da hannu wata uku yake sannan ya rubuta Kur'ani ɗaya to a zamanin sayyidina Usman ibn Affan aka rubuta Qur'ani kwafi bakwai aka aika da su biranen musulunci da ake da su a wannan lokacin ga sauran futuhat buɗe birane da aka yi waɗanda da ba musulmai bane amma suka dawo suka zama ƙasashen musulmai saboda sanin mahimmancin lokaci da tsadarsa zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu duk da fitinu da suka afku a zamaninsa an yi abubuwa da yawa an aiwatar da abubuwa da yawa na ci gaban addini da ci gaban rayuwar mutane sakamakon kula da lokaci da sanin mahimmancinsa da rashin wasa da lokaci waɗannan su ne magabatanmu na gaba-gaba 'yan uwa a wajen kula da lokaci su ne ababen koyinmu so da akwai bukata matuka da mu tsaya mai nazari akan irin yadda muke ɗaukan lokaci da kuma wasa da sakaci da muke yi da shi a cikin al'ummar mu ne ake da adadin wakar a ƙasashen larabawa za ka samu su kawai aikinsu shi ne ko ‘yan kashe lokaci ne ‘yan zaman gwazai duk al'ummar da bata ta san muhimmancin lokacinta ba to ka daina kirga ta a cikin al'ummatan da ake tsammanin za su yi abin arziki domin da lokaci ake komai wannan shine faɗin Allah ta'ala da ya ce asri wal Allah Allah yayi rantsuwa da zamani yi rantsuwa da lokaci yi rantsuwa da rayuwa yi rantsuwa da lokacin sallar la'asar domin mu san muhimmancin lokaci kan mi wasa da shi kan mi sakaci da shi mu bashi mahimmanci mu tsara shi mu kula da shi mu tsara shi mu kula da shi akwai tanzimul waqt akwai idaratul waqt tanzimul waqti shine mu tsara lokacin ya zane mu yi amfani da shi idaratul waqt kuma shine tsarin da muka mu aiwatar da shi yadda ya kamata abu kaza abu kaza karfe kaza zuwa kaza zan yi abu kaza karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi musamman matasa matasanmu ne zaka ga zahiratu qatlil waqt wa idza'atihi a tare da su wata ɗabi'a ta kashe lokaci ta zaman gwazai a ce maka matashi yana da wurin fira guda takwas zuwa goma a yininsa ka gan shi can yana da awannin da zai can kuma ka gan shi a can kun ga wannan kenan kai yana ganin ko anan muka tsaya wannan wal asri kawai ya ishe mu to sai Allah madaukaki suke ce innal insana lafi khus lalle dan adam gabaki din sa a tsare ne malamai suka ce shine dan adam din da bai san muhimmancin lokaci ba bai ci gajiyar lokacin sa ba za ta mutu ba eh, eh ai ba na san ni ma ku nuna min lokaci so minti nawa awa nawa ne minti nawa ta'ala ce wal asr wa innal insana lafi khusr lallai dan adam yana asara asararre ne shi asarar da ɗan adam ita ce wasa da lokacin da kin cin gajiyar lokacin idan kaga kafiri a lokaci shi ne bai ci ba Allah ya bashi rayuwa ya bashi lokaci ya ƙi amfani da lokacinsa ya kafirce wa Allah sau da sai ya kasance a cin asara idan kaga wani musulmi saboda rashin jin maganarsa da kasassaɓarsa da rawar kansa ya tsinci kanshi a cikin wuta domin wuta ba ta musulmai ba ce wuta asali ta kafarai ce wai ta fi kafiri ne ce amma za a sami ‘yan rawar kai mutum ya ta rawar kai ya ki tsayawa ya natsu to zai tsinci kanshi a wuta idan ya tsinci kanshi a wuta to sakamakon bai yi amfani da lokacinsa ba ne yadda ya kamata shi ya sa sakamakonsa ya zama wuta so daga duk wanda ka gan shi ya yi asara a lahira to za ka same shi bai ci gajiyar lokacinsa ba a duniya amma duk mutumin da ya ci gajiyar lokacinsa nazzama waqtahu wa adarahu kama yanbaghi ya tsara lokacin kuma ya gudanar da lokacin yadda ake bukata to la yakunu min al-khasirin wala ya kunu fi khusrin ba zai taba zama cin asara ba ba zai taba zama cin asara ba ba zai taba tabewa ba saboda ka cin gajiyar lokaci da amfani da lokaci shi ke sa mutum ya zama bai yi asara ba shi ke sa mutum ya zama ba zai yi asara shi ya sa kai tsaye sai Allah ya faɗa hanyoyin da mutum zai ba zai taron ba ke lissafa wasu ababe guda hudu in ka yi su to za ka ci gajiyar lokacinka kuma malamai suka ce duk wanda ka ya tsinci kansa a rayuwa mai daɗi to ya yi riko da waɗannan sabubban guda hudu ne waɗannan su ne asbabul hayati as-sa'ida su ne sabubba na rayuwa mai daɗi sai ce illal na amanu sai dai waɗanda suka yi imani babu cin gajiyar lokaci babu amfani da lokaci da yafi fiye da a ce kayi imani da Allah madaukakin sarki shi kuma imani da Allah ba yiwa sai kayi ilimi Ke sa malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga ilimi domin la yasiqul iman bila ilimi, domin imanin da ake bukata shine imanu yaqini wal yaqinu la yahsulu illa bil ilm sai da ilimi sannan zaka samu tabbas illal na amanu shi wanda suka yi imani suka yadda da Allah subhanahu ta'ala a matsayin rabban wa ilahan suka bauta wa Allah madaukakin sarki kuma suka yadda Allah ta'ala shine su mahalicinsu mai kula da rayuwarsu ba su yadda su haɗa shi da kowa a cikin bauta ba ba su yi shirka ba ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba shi yasa Allah ta'ala ya musu bishara ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba to waɗannan suna da al'amnu al'amnu nan al'amnu al'am al'amnu nafsi al'amnu fikri al'amnu makani al'amnu al'umri duk wani abu da ka sani na aminci da tsaro da kwanciya hankali da zaman lafiya to Allah ta'ala zai ba su sannan al'amru fi duniya wal amru fil akhirah za su samu aminci a duniya kuma su samu aminci a lahira illa alladhina amanu abu na farko abu na biyu wa amilu salihat sannan suka ayyuka ta ayyuka nagari ayyuka na gari su ne ayyukan da suka cika sharɗa guda biyu الشرط الأول الإخلاص لله الشرط الثاني الموافقة للسنة يزوى دان الله تكي أيكنس موري وادة تلو كتنكا يدي كماتا شيني كأيكة أيكي نجري أيكي نجري من دان الله كيكينا sannan kuma aikin nan ba kiki sa bane annabi sallama ya sa ka kai ka dace da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta to in kai wannan ka amilta salihan ka aikata aiki na gari kuma ka ci gajiyar lokacin ka kenan kun ga wa amilu salihat ba kada da ba ka alwaqtul farid kenan ba ka cikin qatalatul waqt ba ka cikin masu kashe lokaci ka gama wani aikin Za ka shiga wani har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi rayuwarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan Atalahu a wata riwaya Atalahu, idan Allah ta'ala yana son bawa Atalahu sai ya zumantar da shi sai ya sa rayuwar shi ta zama mai zaƙin zuma sahabbai suka ce ma Atalahu, me ya ma'aikin Allah me ma'anar Allah zai zai sa rayuwar shi ta zama mai zaƙin zuma shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yuqaddiru Allahu lahu amalan fayaqbiduhu alayhi Allah zai kaddara masa yuqaddiru Allahu lahu amalan salihan fayaqbiduhu alayhi sai Allah ƙaddara masa wani aiki nagari sai Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan aiki nagari ina jin ji ake ba mu labari wani jiya ne ko shekarun jiya wani ladan jiya juma'a ko ake faɗa mana cewa wani daga cikin 'yan agaji ke ba ladan ba ya zo an gama sallah ya gama sallah zai tafi gida kawai ya cinci ya faɗi shi ne rasu asalahu yana da bambanci da wanda ya fito daga gidan karuwa ya mutu ko ba su da bambanci bambancin kamar sama da ƙasa ko ko kuma wani da ya ɗauki kwalba giya haka ya kurɓa ya kurɓa makon ɗaya kawai shi kenan sai aka zarara da wannan ɗaya suke da wannan asalahu shi sa kada ka sake ka zama ba ka wani aikin alheri da kake sannan sai Allah ta'ala ya ce wata wasu bil suka riƙa yi wa juna wasiya da gaskiya malamai suka ce nan gayyatar wani ya yi ilimi ya yi imani kuma ya aiki ka ci gajiyar lokacinka kai kaɗai, ka ba wani lokacin kama ya ci shi shi shi shi shi musulmi kullum lahu waqtun muwatta'an ba waqtun mudayyiq yake da shi musulmi yana da lokaci ne mai yalwa wanda a cikin lokacinsa zai yi aikinsa kuma ya aikin wani aikinsa shi ne ya yi abin da shi zai samu lada sannan kuma a daidai wannan lokacin ya sa wani ya yi wannan aiki kuma fa'idar ka sa wani idan ya yi to kai ma fa kana da lada man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili in ka nuna wani ka ce yi aikin alheri kaza to kai kana da lada irin nasa in kayi irin aikin da ka sa an baka lada goma sannan ka sa shi yayi to kana da wani ladan kuma guda goma in mutum biyu ka sa ka kana da ashirin suka yi ka sa mutum uku kana lada talatin sannan ga naka ladan goma yana nan fa kaga wata bil haqqi bil ka gayyaci wani shi yasa malamin ita kullu muslimin da'iya hasba qudrati kowanne musulmi ne da awani gwaggwadon yadda ya tsinci kansa sai na ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa tawassul bis tsawa shine matsawon wancan daga cikin abin da ke sa mutum ya ci gajiyar sa babu kamar juriya man sabara nabata man sabara sabata wa man sabata nabata duk mutumin da ya jure yayi yi haƙuri ya iya fuskantar al'umuru si'abu al'amurra masu wahala to tabbata zai zaka ga ya tabbata wa idza sabata bata? in kuma idan ya tabbata to zaka ga ya tsaro ya tsaro juriya da ita ake samun komai idan babu juriya ba abin da za a sama shi yasa malamin da ke yake cewa tunalul imamatu da بالصبر واليقين ana samun shugabanci ne na addini da kake addu’a kana cewa Allah yana yaban masu masu taƙawa a ibadun rahman wallazi ne ƙunu na rabbanar hamlana min azuwaji na wuburiyyafina ƙurrata a ayyunin waje'an na limutaƙi na imama to wannan imaman ɗin Allah ta'ala ce waje'an namun a immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina ko ba yadda za ka yi ka samu jagoranci a cikin addinin Allah ba ka da juriya me yasa aka kira ulul azmi min rusul manzannin Allah ma'abota karfin niyya aka kira su da ulul azmi min rusul har aka ce wa manzo Allah sama ya koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi min rusul kaga sabarun din kenan juriya kenan to da ka da juriya ake samun komai ana tsira aka ce sai an jure ake samun alheri barawo ya ce hadda sharrin ba yi barawon da bai jure ba ai ba zai iya sata ba juriya ce amma mummuna shi yasa ake ba da labari a kista? aka ce wa an tara tubni nishadda ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya aka ce kai an tara waya kake kai jarumta ka kai yawa ya ce hmm asbiru ne ita juriya ce ba jarumta ba ce sai ya ce wa wanda yake tambayarsa sai ya ce zo ya ce mare ne ya dage ya galla wa an tara mari ko girgiza kan shi bai ba ya ce ƙara sai da ya masa mari guda uku an tara tun shaddad bai girgiza kai ba ya ce to kaga abin da nake kenan ya ce a alamu fa ina jin raɗaɗi walakin asbiru sai dai na jure ya ce kai ma ba koya maka an tara tubin shaddad ya dage ya gaurawa wannan mutumin mari ɗaya kawai sai gashi ya kifi sai ce ka gani asbir wala tasbir yawwa shi mabambancin mu da kai ni na jure kai kasa jure ka kasa jure shi yasa wani cikin ƴan fashi da aka haɗa su tare da imam Ahmad bin Hanbal a gidan yari lokacin da aka aka jarrabi al-Imam Ahmad bin Hanbal da fitnatu khalqil Qur'an da aka jefa su a gidan yari kullum al'imamu Ahmad akan zo a masa buloli takwas shi kuma wannan ɗan fashin Ibn abi haitama ana masa buloli tamanin kullum ya zo ya samu al'imamu Ahmad ya ce kai ne al'imamu Ahmad ya ce eh. ya ce muna jin labarin kai ce usbut wasbir ya ce bulala nawa ake maka sai eh, al'imamu Ahmad ya ce kullum bulala takwas ya ce to anta tudrabu wa anta muhibbun wa ana udrabu wa ana mubtilun wa asbir yace fasbir shi kai ana dukan ka akan gaskiya kake fa. ni kuma ba ni da gaskiya na an tabbatar da ni mai laifi ne ni ma na tabbatar da ni mai laifi ne amma ana min na jure kai da kake kan gaskiya kai kamata ka jure shi yasa al-Imam Ahmad bayan fitina ta kwaranye kullun sai a je na cewa Allahumma ighfir li ibn abi haythama shine ne ɗansa Abdullahi tambaye shi ce wai waye wannan shine ba shi labari yace kaji kaji dan fashi ne yana cikin waɗanda suka karfafe ni akan juriya akan tabbata akan gaskiya a gidan yari shi yasa la azalu ad'u lahu ila Ba zan gushe ba ina masa addu'a in koma zuwa ga Allah saboda kai uwa mu jure waɗannan su ne wasu daga cikin darasta ta tu matuƙa a game da wannan suha suwatul asr ta takaitacciya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah ya ba mu imani ingantacce Allah maɗaukacin sarki ya ba mu aiki nagari Allah ya ba mu ikon kira zuwa ga ilimi da imani da kuma aiki nagari sannan Allah ya ba mu ikon juriya sannan Allah ya samar da mu Allah kai ya samu a cikin masu asara a rayuwarsu Allah muna roƙon ka samu cikin masu cin gajiyar lokacinsu waɗanda ba za su yi asara ba duniya da lahira Allah ya muku albarka wannan unguwa Allah ya tsare ta Allah ya kara mata albarka wannan masallaci Allah ya kara mata albarka masu kula da masallacin Allah ya kara musu albarka Allah ya shirya mana zuriyar mu Allah ya ba mu shugabanni na gari wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh